Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce, tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba dalilan da suka sa yanzu wahalar mai ta ƙici ta cinyewa a Najeriya ne. Wahalar mai yanzu a Najeriya ya samu gindin zama. Tun kusan farkon shekarar nan aka fara wahalar mai a jihohin Najeriya, kuma har yanzu abin ya ci ya cinyewa. Hasali ma a halin yanzu gidajen mai na fama da dogayen layin ababen hawa neman man ido a rufe. A baya rahotanni sun nuna cewa gurɓataccen man da aka shigo da shi da rashin hanya saboda ambaliyar ruwa da dai sauransu ne ummul aba'isin wannan matsalar. To yanzu me ke haddasa matsalar tunda waɗancan dalilan sun kau. Abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da wani ɗan kasuwa da ke harkar mai wanda ya mana bayani. sunana dai Adamu Ahmad Arana, shaman na Independent Petroleum na Amina Depot. to Allahu alamu ni ya na ya san na iya cewa kila canjin mukami ne ka san NMPC yanzu ta zama limited liability company yar kasuwa ce yanzu so ji abin da zai yi zai kawo rashin riba ba za ta yi shi ba abin da zai kawo mata riba da shi za ta yi aiki kuma gashi an tattanza jama'a a NMPC masu canza mukamai kila wurin canjin mukaman ne shi ne ake kokarin a ga kowa ya zauna kan kujerar shi yadda ya dace na hmm. ba babu man ba ne in ka lura suna samun man amma ana yawan ba nnpc filling stations da yawa su ne suka yi concentrating a kai wato a sun fi baiwa gidajen man kenan tunda rahotanni sun bayyana cewa nnpc din ta saye gidajen mai wurin dubu uku wanda suke mallakin o ne a da Eh, na wanda ba eh. in kan lura za ka ga duka gidajen man su suke ba mai ko sun da kewaye nan gidajen man a ba za su iya wadatar da kowa a najeriya inda kauyukan da independent suke ba a wanda a kuma jama'a dole ne sai sun sha mai hmm. man nan da dole ne duk abin da za ka yi sai ka sha shi to yanzu ko a matsayin ku na masu zaman kansu kun yi korafi ko kuma kun buƙaci ku ji me yasa ba a wa kuma aka fi baiwa mallakin su kamfanin nasu za a yi ko ka yi korafin me za a yi najeriya ne ake ciki na abin da za a yi kullum kai kenan ka dinga korafi korafi to amma iyayen korafi to amma jama'a suna ganin cewa kamar akwai kishi-kishin da ake na cewa wai za a ƙara kuɗin mai ne akwai wannan kanshin labarin daga wurin ku za a ƙara ai gwanda ma a ƙara kowa ya huta eh amma daga wurin ku kai ka samu wannan labarin wannan ya daɗe ai tun kwanaki ba na gaya maka ma cewa tun kwanaki abin da ake suke shakka ba kenan. To suna shakka. Tsarin kuɗin mai ba wannan cire tallafin da yi. Eh. Ai ga na fara kawo maka bayanin cewa lallai lallai NMTC yanzu 'yar kasuwa ce. Dole ita kasuwanci ke abin da zai kawo mata riba shi take fuskanta. To yanzu a takaice. Suna so su cire tallafin gaba ɗaya tallafin ake so a cike shi kenan kowa ya huta. To yanzu a takaice za mu iya cewa idan ba an cire wannan tallafin ba ba za a daina ganin dogayen layuka da wahalar mai ba? manufansu da yake ka ga gobe su cire tallafi ka gani in ba ka ga mai ko ina ba to idan an cire tallafin ba man bane akwai man to amma amma suke in ma sun sai da man za su yi asara to yanzu ku da kuke kusa da talakawa kuma kuke ganin yadda mutane ke shan wahala wurin sayan mai ba ku da wata rawa da za ku iya takawa wurin ganin cewa tallafin nan koya yake a ci gaba da bayar da shi domin ya zama min bai kai wannan ɗari hudu da goma da ake ta raɗe raɗin cewa. A ci gaba da tallafi a ta wahal da jama'a. To cire Domin gwanda a cire tallafin jama'a su daina wahala. Cire tallafin zai zai kawo daina wahala kenan. Tunda in ka ga man ko ina ka shiga ka sha ba bai ji masa ba. To amma ai kuma an ce idan an cire tallafin zai kai. Amma babban shi shine a eh. baiwa kowa daman ya shigo da man. ba nnpc ita kaɗai zai zamanto ita ce kaɗai za ta iya kawo mai cikin najeriya ba a ba a ba independent dama su ma a ƙungiyarsu su yi ɗauko su shigo da man kowa ya sayar yadda ya samu ai za abin dole ya sauka ne. to baka ganin cewa misali su nnpc suna yin haka ne saboda kar eh, 'yan kasuwa su shigo da man da yake gurɓatacce su ba su shigo da shi ba ba ma 'yan kasuwa ba su ba su shigo da gurɓataccen man ba kana kira 'yan kasuwa su ma suka fara shigowa da gurɓataccen man ba To amma amma kun yi magana akan cewa a ba ku dama ku rika shigo da mai me aka ce muku? Ai ya kamata a ba mu dama ne. To me suke cewa? ne kawai suke so dama tuntun ya kamata a ce a ba mu daman mu hmm. shigo da man mu independent kowa ya je ya sha inda yake so ya saya. ba wai a dakile wasu a ce dole dole sai ka je ka saya wurin wani ba wani ba kasuwanci ba ne mm. malam adamu arena kenan ciyaman din ipman reshen mina To mun soji ta bakin mai magana da yawun kamfanin NNPC Malam Garbadin Muhammad. Mun kira shi amma ya ce mana bai shirya magana ba. Idan ya shirya zai kira mu. Amma har lokacin da muka kammala haɗa wannan shirin ba mu ji daga gare shi ba. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com aminiyatrust da kuma twitter.com aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar filato da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Sai kuma kan mita 97.3 a Progress Radio jihar Gombe. Masu iya magana kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Domin sanin me ke faruwa. Bindigogi sun daɗe suna yawo ga waɗansu garuruwa da na samu bindigogi a wasu ƙauyuka an shanya su kamar yadda ake shanya rama. Ita bindiga ta AK-47. Ina aka kwana kuma ina aka dosa. Sannan ta zai shahi rayuwarku? Madadin a je a sayar da bayi a ƙasan waje sai a kama muku 'yan uwa sai a ce ku je ku fanshe su. Shi kuma shugaban ƙasa Na mai da shi burin wasa. Sai ku kasance da shirin daga Laraba a shafin Aminiya ta intanet a aminiya.dailytrust.com da ma shafukan sada mu a www.facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust da Spotify da Google Podcast da kuma Apple Podcast da kuma TuneIn Radio. kamfanin NNPC ya ƙi yin magana duk da zargin da 'yan kasuwa suka yi masu na ɓoye man. Mun nemi masani kan harkokin mai don jin menene mafita daga wannan matsalar ga abin da ya ce. Sunana Muktar Abdulkadir ni profesa ne na harkar mai wani ne head in petroleum and gas engineering amina sannan kuma ni resource person ne na petroleum technology development wanda aka sani da ptdf To, abin da ya kamata mu fara duba sai mu duba mu gani saboda in an bi taɓa rabu sai a bi ta mai sawu. Mm. Sai mu fara duba mu gani shin ina matsala take matsalolin suna da yawa. Daga matsala na ɗaya shine magana subsidy. Na'am wato tallafi kenan. Tallafin da gwamnati ke basuwa mm. shi ma kai ne matsala ne. Domin yanzu zaki duba ki gani kwanakin baya da na samu zuwa Ghana abin da litan mai yake kusan ɗari biyar ne da wani abu. mu ɗauki ghana ma kawai kan ma mu taya wasu kasashe irin su mm. niger benin cameroon matsaya waɗannan kawai ke ga mai da su suke sai su ma tsaya ma ɗari bet mm. munan ƙasar tamu nawa ne mai yake mai in ma an bugi black market da sauransu muna magana ɗari biyu ɗari biyu to yanzu in ke ce ke sai da mai ina zai yi miki sauƙi ga wanda ke son ya samu kuɗi ai za ki so duk yadda za ki je da manyan kasashen waje irin su Ghana ke sai suwa da ke tsayar nan Najeriya saboda kira ga ganin kamar can zaki yi samun riba. Riba na'am. Very good kin ga matsala guda. Hmm. Da yanzu a ce gwamnati ta janye hannunta ne ga maganan mai dabban ma masu sayarwa da masu saya dabban in tabba abin buɗe. Hmm. Zaki ga wannan ishu ɗan. wannan matsalar nan ta a mu je kasashe wajen ka wannan abin zai zai wuce ba za a ma san da shi ba kuma hmm. to matsala ta guda kenan wato idan an ƙara kuɗin man dai za a fi samun man kenan kake so ka ci eh ba magana ma wai ƙara man ba gwamnati dai ta janye hannunta ta janye hannunta ta cire tallafin kenan exactly ta cire tallafin nan yes hmm. da farko mutane za a wahala hmm. wannan wannan kowa ya san wannan, za a wahala amma da baya za ga abubuwan za su sosai misali ina mun ka fito lokacin da an ka janye united lokacin da mtn ta shigo zai ga ai lokacin da samun sim din ma yake sai kin kashe dubu buwa kamin ki samu sim din ma to amma da baya me ya faru abubuwa sun ka daidaita sai an ka zo ma sim din ma kyauta za a same shi to mun haka zai kasance da farko kan eh za a dan wahala amma da baya za ga abubuwan za su sai price ya dawo yadda ake tunani hmm. to abin da ke faruwa kuma na biyu kamar abin da ke yasan mai ana shigowa da mai ne a Najeriya waɗanda gwamnati ta ba wannan hurumin su ne NNPC Limited. Mm. yasa yanzu ba NNPC ake cewa ba yanzu ta koma kamfani yanzu. Mm. Su an ka ba wannan hurumin. To abin da ke faruwa suna shigowa da PMS ne PMS ake da hetur. Mm. Suna shigowa da hetur ɗin ta abin da ake ce ma motor vessels. su kamar jirgin ruwa kenan mm. babban shugaban nan in sun ka shigo da shi ta wannan babban jirgin ruwan sai su tura ma depot ga depot kamar gudanar suleja ga wasu muna gani to ga depot din nan ne ake fara aje man mm. a aje man na a depot sai a samu manyan-manyan traktoci to su ne ake zuwa mu man sai su kai man na a gidajen mai su ake ce ma oil outlet mm. to abin da ke faruwa nnpc tana da nata depot din private owners su ma suna da nasu depots ɗin. To su NNPC depots ɗin suna sai da man nasu ne kan 148 naira. Naira 48. But su wa'annan private owners ɗin suna sayarwa ne kan naira ɗari da tasa'in da biyar wasu ma har naira ɗari biyu da goma. Private owners masu zaman kansu kenan. Eh masu zaman kansu eh. To kin kenan inda NNPC suna da deposit da wannan zai faru ba. Hmm. ya gane ko? to me dole ne sai an koma ma NNPC da samu deposit su ya gane ai mm. yanzu wasu isa ba da su ne suke da da deposit gaba ɗin NNPC ne da yana da wuya a wuce wannan 148 mm. saboda ba su isa ba dole su sayar ma waɗanda ke da depot yasan depot kamar storage ne kamar ma'ajiya ne inda ake ajiye mun na'am exactly inda suna da isa ba su za sayar da kansu to su kuma private owners wasu kuma ba su son sayar ma Ipman wanda aka kira Ipman independent marketers ba su sayar musu mm. su kuma suna cewa to kuma maybe abin da su kuma suna ganin kamar suna talaka abin da kan NNPC ce ke boye man ke boye man ba san ba na matsala yake ba akwai abin da muke ce ma supply chain dole sai an yi addressing supply chain to abin da ake ne supply chain da kin ga daidai wurin da ake ma'ajiyan man inda ake fara ajiye man mm. to shi muke ce ma storage din mm. na biyu din kuma yadda ake motocin da ake transporting man mm. irin traktoci don saboda wani in ya ba da motar shi kudin da zai ce a biya shi da ban yake da wani an mm. gane ko to shi ma yana contributing wani matsalolin da ake samu na hmm. to dole ne sai an koma an samu isassun motoci hmm. wurin da ake ajiyar man nan ma NPC ma ta samu isassu to da zaran ba su an ka gyara ba gaskiya akwai matsala ko retail outlet ɗin ma ya kamata NNP su samu isassu. Duk garin da yake zaka ga yadda NNP ke sayarwa ba haka sauran masu man suke sayarwa ba. Kuma kilo da wannan da a ce suna da isassu ai da abin da abin bai haru ba. Farfesa Muktar Abdulkadir kenan masani kan harkokin mai. Tuma sauraron mu ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin. Sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da editan shirin Sagir Kano Sale, ni Bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.